Sashen Hausa na Studio Kalangoy su gabatar da labarai daidai karfe 5.45 daga nan yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin 18 ga watan Septambar 2023. A cikin shirin za ku cewa a kasoni daban-daban na Nijar farashin cimaka ya dan sauko a makon daga ranar 6 zuwa 12 ga watan Septambar 2023. Haka rahoton ma'aikatar Sima ya bayyana. sarakunan gargajiya da dama na jihar doso na karbar wani horo tun jiya a kan nauyin da ya rataya a wuyansu a game da sasantawa da kuma kula da rigingimu rahoton musamman na yau zai kawo mana karin haske a kan kalmar patriotism ta faransanci a rahotonsa na mako-mako kan farashin cimaka ma'aikatar da ke ba da labaru a game da farashin kayan abinci da noma a kasoni wato eh, ta nuna cewa farashin abincin ya dan sabko a sani daban-daban na Nijar a makon daga 6 zuwa 12 ga watan Satumbar na 2023 ana kuma shigar da kayan abincin sosai a kasuwanni. Ga ƙarin bayani a fasarar rahoton Nafisa Adamu. A wanga makon daga ranar Laraba shida zuwa talata sha biyu ga watan Satumba an samu kyaukyawar samuwar cimaka a dalilin shigar girbin cimakar damanar bana a cikin garuruwa da dama a cewar tsarin bada labarun cimaka cikin kasuwanni sima. Farashi matakaici cikin ƙasa na hatsi dawar gona da masara ya sassauta bi da bi da kaso biyu cikin ɗari ɗaya cikin ɗari da biyu cikin ɗari idan aka danganta da farashinsu na shekara 2022 a daidai wanga lokaci matakaicin farashin hatsi, dawar gona, masara da shinkafa bi da bi sun samu hauhawa da kaso goma sha biyu cikin ɗari, ishirin da hudu cikin ɗari, talatin da tara cikin ɗari da ishirin da hudu cikin ɗari. Can baya matakaicin farashin buhun hatsi ɗan kilo ɗari da ke jika talatin da uku da dala ishirin da biyu da tamma biyu ya sabko jika talatin da biyu da dala saba'in da dala biyu da tamma biyu kuɗin sefa a makon da ya shuɗe. Shinkafar da ake shigowa da ita yanayin farashinta a cikin an kasuwanni bai yi wani sauyi ba na musamman a makon da ya shuɗe. A bana da bana ta gudana da kyau a gundumar dogon dutse da ke jihar Doso. Tuni aka soma saka sabon abinci a kasuwa misalin sabon hatsi inda mada mai ɗaukar tiya 25 da ake saidawa a tsakanin jika 20 da jika 25 ta dawo yanzu haka a jika 21 har ma jika 20 ba ɗaya. Buhari mamman mai saida abinci a dogon duci ya bayyana cewa ana kawo hatsi ne daga Najeriya da kuma wani bangare na dogon duci. rashi da Hawa Usman. Hatsi da wake, masara da dawa duka dai abubuwan da ya shafi abinci. Duka muna saidawa. to shi dai hatsi muna doye noma shi nan na najeriya da ya shigo mu sai na nan ga kasar mu ta nijar yankin arewa dogon dutse haka a shi sabon hatsi ya fara zauwa eh, da abun da manashi take kakin sabo shi hito jika ashirin da har da ya kai amma yanzu ya dawo ashirin da ɗaya ashirin da biyu eh, da marice ma da yake kaso ta dan fanta ashirin ba ɗaya sai dubu mai tiya arba'in ba biyu talatin da bakwai fita kuma na tiya 25-26 shi buhu mai tiya 37-40 kwabi shi an sai da shi shika 30 ba ɗaya shika 30 ba biyu eh, da marice kasuwa ta rage kuma ya dawo 27 a sakamakon zai ziyarar da ya kai a ƙauyen gawunawa sarkin kantar ɗin bande ya kiran al'umma zuwa ga zaman lafiya da haɗin kai tsakanin 'yan nijar ya kuma buƙaci musulmi da su yawaita ta'adoi domin alheri sabka a nijar abubakar yahaya lushe sarkin kantar ɗin na bande da ƙarin bayani mun gode wa Allah maɗaukacin sai kowa mai komi da ya ba mu dama ga mu a garin garin gawunawa yau rana ce wadda ba za mu iya mantawa ba al'umma na ƙasar mu maza da mata kun gama a nan kenan ya kamata hal muke watsewa ya zamanto mun muku tuni akan abin da dama akan shi kuke ba za mu watse ba mu jinjina muku ba akan kokari da kuke bisa da wannan abu da ya samu ƙasar mu addu'a ita ce makamun addu'a ita ce babban makami kuma na tabbata na sani da sahi da marece kuna wannan ban mu da wata ƙasa sai Nijar babu ƙasa mai daɗi irin tamu kenan kalmi yarda wasu su yi amfani da wannan dama kawo mana matsala cikin ƙasar akwai abubuwa da suke girmawa za ku rika jin wasu maganganu a saluloli ko ba komi bai kamata akwai wasu wanda da gangam suke idan su kawo rudani a cikin al'umma to a rika gudun wannan abubuwa al'ummar garin ayoru na ƙasar nijar da ke kan iyaka da mali na fuskantar tasirin rashin tsaro da ke faruwa a wasu yankuna na jihar talibiri a manufarsu ta ganin an samu kwanciyar hankali da haɗin kai mazauna ayaru sun tura sakonni na neman zaman lafiya domin kyauta rayuwa ga kowa gahira ta haɗa su da musa hassan irgo kuma sanniyon kan sin da bon sin da muna jin wasu magunguna da ba su da tushe ba su da ma'ana amma kiran da zan ma dukkan musulmi shine mu zame uwa ɗaya uba ɗaya don ko an kowa ya ce zai saurari wanga ya saurari wancan abin da ba zai yi tasirin kwarai ba kira ga jama'a a daina kwarmato a zan uwa ɗaya uba ɗaya mu wa ƙasar mu aiki mu amfana da ita. Ilmi ta fo ba fo kila fara. Wallahi kiran da nake mikawa shine mu kasance uwa ɗaya uba ɗaya, mu fitar da bambanci a cikin ƙasarmu, mu kama juna, kamar yadda sojoji suka fita da mu daga cikin kunci, Allah ya kama muna gabaki ɗaya. Eh, kira na ga al'ummomi shine na kasance a masu neman kwanciyar hankali domin su yi aiki kan yadda ta dace zaman lafiya ne ke sa a bambanta ke gaskiya zaman lafiya ke sa a bambanta abin da ke gaskiya cikin ayyukan da ake hurumin da doka ta tanada da rawar da ya kamata sarakunan gargajiya su taka wajen sasantawa da kuma kula da rigingimu wannan shine maudu'in wani horo da ake baiwa sarakunan gargajiya a doso Salu Jeka wakilin Bagot wanda ya tsara taron ya bayyana cewa dukkan wani rikici na faruwa ne tun daga tushe saboda haka ya zama wajibi a karawa sarakunan gargajiyar sani. Pagod ta sa aniya na shirya wannan horo da kuma samar da takardun doka da suka shafi masarautun gargajiya na ƙasar Nijar. Wannan horon yana tare da baiwa waɗannan sarakunan gargajiya duka takardun dokoki da suka shafi masarautun gargajiya a Nijar domin ba su dama su cika aikinsu da kyau su kuma taimaka wajen magance rigingimu. Saboda kamar da kuka sani kowace rigima tana tasowa ne daga tushe da zarar sarakuna suna da kayan aiki na magance rigingimu to yana ragewa mashara'antu aiki don haka ne alkalai suka kasance a wajen wannan taro domin samun hanyoyin cuɗayya su da sarakunan gargajiya domin su ma su wayar da kawunan sarakunan gargajiya bisa hanyoyin da ake bi na rubuta takardar sasantawa. wani lokaci na watan Satumbar lokaci ne na tsanantar kamuwa da cutar masasar cizon sauro a gundumar birnin Gaure a cewar ƙwararru na fannin kiwon lahiya. Nau'uka daban-daban na cutar ne ake samu a cibiyar kiwon lahiya a gundumar ta Boboi. Masar cizon sauro mai kama jijiyoyi ita ce ta fi yawa wajen yara da mata. Zakara Zada babban likita a asibitin Boboi ya yi wa wakilinmu na musamman Alamin Washar karin haske. A cikin watan Agusta zazzabin cizon sabro aka fi lura da shi an samu kashi 58 cikin 100 akwai yawa sosai cikin waɗannan kashi 58 kashi 32 duk yara ne kuma yara suna da rauni sosai yawancin mutuwa daga bangaren yara ne kuna da kashi tara cikin 100 na mata ba abu ne ba mai sauki yanzu muna kokowa da mutuwar mata domin mace ita ce take ba da rayuwa kenan idan mace ta mutu matsala ce ga ƙasa gaske akwai balagagu da suke kamuwa domin muna da kashi 58 na waɗannan balagagu da suke kamuwa daga cikinsu gaskiya akwai mata to a halin yanzu an samu tun biyu da suka mutu cikin wata kuma daga cikin waɗanda suke zuwa ne kafin a yi musu jinya game da zazzabin cizon sauro ɗaukar nauyi kyauta ne A rambi ga watan Oktobar mai kamawa ne ɗalibai da malaman makaranta za su sake kama hanyar makaranta a Nijar. Shirye-shiryen komawa makarantar na gudana kamar yadda ake so. kuma an ɗauki matakan da suka dace domin ganin komi ya je daidai in ji yahaya haruna sakataren janaral na ƙungiyar malaman makaranta 'yan kwantaragi ta sinases a gaya a hira shi da wakilinmu na musamman muktar hamadu Na farko muna nan muna tunanin shiryawa komawa makarantar. Usaini halin da ƙasa take ciki hakan na buƙatar tunani mai kyau. A shirye muke domin tunkarar komawa makaranta. A ɓangaren makarantu na yi imani cewa shugabannin makarantu da dama sun fi da ciyayi domin ganin an koma makaranta yadda ya kamata. A ɓangaren ga ba mu da wani zaɓi kuma na san haka ne a ɓangaren ƙasa babu wata matsala. Akwai wani sadaukar da rai da kowane ɗan ƙasa ya kamata ya yi domin a samu zaman lafiya ba wanda ke fatan a samu wani koma baya ko wasu kurakurai tsakanin mu 'yan Nijar. Tuni a waje babu daɗi idan kuma a cikin ƙasa muna neman irin haka kenan ku yarda da ni cewa Nijar za ta zama ƙasa wadda ba ta zamnuwa. Kenan za mu zama masu juriya domin mu ga wannan koma makaranta ta shekara ta 2023-2024 ta fi kowace koma makaranta. 'Yan gudun hijirar Najeriya da aka sauke a ƙauyen garin Kaka a ƙaramar hukumar Shadakori jihar Maradi sun yi murna da tarbon da hukumomin Nijar da ƙungiyoyin agaji suka yi musu, to sai dai kuma suna fatan ƙungiyoyin su ƙara himma a cikin ayyukansu domin su inganta musu yanayin rayuwa. Umaru Isa ɗan gudun hijira na yi wa Tanan Fode Ahmed da ƙarin haske. masu hannu da shuni abin da suka yi mana alhamdulillah mun gode duka abin da ake mana gwamnatin Nijar kuma ya yi mana da yadda aka yi Nijar ta ɗauke mu an kawo mu cikin ƙasa muka samu kwanciyar hankali mun yi to da farko mun samu hankalin mu kwanci amma kiran da zan ƙara ga masu hannu da shuni don Allah dan gudun hijira mutum ne wanda kullum mabukaci ne duk da kake ba mutum in dai bukata a gari shi dole sai ya ga abun kullum sai ya nemi karuwar wani abun muna neman tallafin da aka bamu harko yana wadatar da mu kaɗan samu rauni ne don Allah masu hannu da shuni da ƙungiyoyi su duba mu samu ci gaba a samu ƙaruwa bisa ga abin da ake bamu saboda rayuwar mu ta dan ƙara dan inganta mu dan samu ƙarin sauƙi akwai sauƙin amma ƙari ne muka so eh insha Allah A ran shaɗe ga watan Satumbar jami'an hukumar 'yan sanda na Kance sun kama wani ɗan wata ƙasar waje mai safarar miyagun ƙwayoyi dauke da ƙwayoyi dubu goma na Exol da kuma fasfor 86 a lokacin da ke ƙoƙarin tsallakawa wata ƙasa makwabciya. Inspektan hukumar 'yan sanda Muhammadu Musa shugaban cibiyar 'yan sanda mai yaƙi da safarar haramtattun kayayyaki a gundumar Kance ya yi ƙarin haske a hirar shida Habu Sarki Saleh. Du... A wunin goma sha ɗaya ga watan Satumba wasu daga cikin jami'anmu da ke kan iyaka da Najeriya a Ɗanfarto sun samu kama miyagun ƙwayoyi dubu goma da aka fito da su daga makwabciyar ƙasa da kuma katocin fasfor 86 na ƙasashen waje. A cikin waɗannan fasfor 20 ba su ƙara aiki ba, sauran kuma duk sun ƙara aiki. Ana son tafiya da waɗannan ƙwayoyin da fasfor ɗin ne zuwa wata ƙasa makwabciya a arewaci. A binciken da muka yi ya nuna inda aka fito da waɗannan fasfor. Wasu an karɓo su ne daga ma'aikatar kula da bakin haure, wasu kuma daga kamfanonin sufuri. Muna kira ga al'umma su ƙara ba da haɗin kai na aiki tare. sai rahoton namu na musamman kalmar patriotism da faransanci a kanta ne rahoton musamman na yau ya mai da hankali patriotism na nufin nuna matukar kishin da sun ga kasarsa wani yanayi ne na so da ƙaunar ƙasarsa al'adunta da kuma tarihinta da wato gargajiyarta wannan kalmar patriotism ta kuma hada da ɗaukar niyya zuwa ga samun inci adalci da kuma kyauta rayuwar dukkan 'yan ƙasa a tahir ahmed alkalin shari'a ya yi kiran ko kuma ya yi ƙarin bayani a hirar shi da anise karim Euh, Kishin ƙasa wani nau'i ne na jin kasancewa ɗan asalin wata ƙasa, ɗan ƙasa nau'in ji da ke ƙarfafa haɗin kai bisa tushen haɗaɗɗiyar daraja mai sanya son ƙasa da jin daɗin kasancewa cikin al'ummarsa. Kenan ɗan ƙasa yana shirye na ya ba da kansa kuma ya sai da ransa don ceton ƙasarsa kuma ya kare darajar ƙasar tasa da kare darajar amfanin ƙasarsa. Me ake nufi da nuna kishin ƙasa? Kishin ƙasa shine nunin ƙasar ka ta fi komi don ko ta aka haife ka. Kishin ƙasa na da fuska da dama. A fuskar soja ana nunin fuskar kyaukyawar halin da ke yunkurar da mutum ga zuwa yaƙi don kare ƙasarsa tare da ƙin ganin abokin gaba ya kawo mishi hari. Ta fuskar tattalin arziki kuma kishin ƙasa wani nau'in hali ne ga neman neman cin moriyar bukata ga masana'antu da hukuma wanda ya kasance kan yanayin tafiyar duniya kan tattalin arziki da za a neman haskanta dukiya da ma'aikatun samun amfanin bunƙasa a cikin ƙasa. Ya girgu ne kan wajabar kariyar tattalin arziki. Ɗaya daga nuninsa shine kariyar arziki a gaban manyan kamfuna na ƙasar waje da ke son samun arziki masu nagarta da inganci na musamman ga Marla ƙarshen shirin kenan a huta lahiya.